matasa da siyasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin matasa da siyasa, shirin da kan yi nazari kan abin da ya shafi rayuwar matasa baki ɗaya tare da lalubo hanyar da za ta kasance mafita a gare su sunana ahmad rabiu ja'in da zan jagoranci shirin kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet www.dalafmkano.com ko kuma ta shafinmu na youtube tare da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na facebook wato dalafm kano wannan mako za mu ji yadda hukumomin ƙasar Andalus ke yi wa matasansu tanadi domin dai inganta rayuwarsu. Haka kuma za mu leƙa unguwar ja'en domin jin yadda matasan unguwar suka kafa ƙungiyar sama wa kansu mafita. Za mu leƙa jami'ar Bayero domin jin irin yadda suke gudanar da siyasar cikin makarantar. Amma yanzu bari mu fara ɗaukar wasu daga cikin saƙonnin da kuke bayyanawa a shafinmu na Facebook wato Dal FM Kano tare da Maryam Ibrahim Zango. Bara mu fara karanto saƙon Nura Ahmad ɗan kasuwa wanda yake cewa matasa su ne ƙashin bayan duk wata al'umma hanya ɗaya ce zuwa biyu a samu wata ƙungiya ga matasa a dinga koya musu sana'a da za su dogara da kawunansu zuwa gaba a ba su duk wata gudunmawa da suke bukata. A gaskiya a ganina masu dama a hannu ya kamata su dinga ɗaukar matasa taka ne za a dinga samun ci gaba ba lallai gwamnati ba za a bari a ce komai ita za in ji mukutar malamin ladanai hotoro. Masa'udu Ayuba Muhammad cewa yayi sallam maganar gaskiya a ganina shine ba lallai gwamnati ba har masu hannu da shuni sun tsaya da kafafunsu sannan a ba su dama a siyasance ina ganin idan an yi haka to matasan Najeriya za su yi gogayya da na ko'ina a faɗin duniya, in ji Ibrahim Bala. To madalla, shirin namu a wannan rana zai fara da leƙawa ƙasar Andalus wato Spain, inda ƙasar ta yi wa matasanta wani shiri domin dai inganta rayuwarsu. Ƙasar dai ta bayyana cewa ƙalubalen da matasanta ke fuskanta na rashin ayyukan dogaro da kai da kuma ƙarancin ilimi a matakai daban-daban, wanda hakan ce ta sanya ƙasar ɗaura ɗamara domin ganin ta fito da matasanta daga cikin halin da suka tsinci kansu. A farkon fari dai, ƙasar ta yi wani tsari a ma'aikatu daban-daban, kamar ɓangaren tsaro, da kuma masu ruwa da tsaki wajen ɗaukar aiki, da su tabbata sun fitar da wasu guraben ayyuka, domin dai sama wa matasan ƙasar makoma, inda kuma ma'aikatar da ke kula da ɗaukar ma'aikata ta ƙasar Spain ta kuma ƙudiri a aniyar taimakawa matasan da suka raɗa wa suna. Action Plan for Youth Employment, wato dai, shiri domin samawa matasa ayyukan yi, wanda kuma aka kasashe zuwa ɓangarori daban-daban. Ga misali, ma'aikatar ta samar da tsarin yadda matasa za su yi wajen bunƙasa tattalin arzikinsu ta hanyar su da shawarwari da kuma ba su dukkanin gudunmawar da suke da bukata. Haka kuma, mafi yawa daga cikin waɗanda suka kammala karatu a cikinsu, yanzu haka sun samu guraben ayyuka a cikin ƙunshin gwamnati. yayin da saura ake ƙoƙarin tallafawa rayuwarsu ta kowane fanni. Kazalika, akwai horo na musamman da ake baiwa matasan lokaci zuwa lokaci duka dai, domin matasan su san cewa suna da ruwa da tsaki a kowane ɓangare, musamman wajen gudanar da harkokin mulkin ƙasar ta A ɓangaren waɗanda ba su yi karatu mai zurfi ba, su ma wannan ƙasa ta yi musu wani tsari, ta yadda za a rinka ƙarfafa su wajen ci gaba da karatu, da kuma ba su sana'o'in dogaro da kai. Wannan dai kaɗan ne daga cikin wasu abubuwan ci gaban matasa da ƙasar Andulus, wato Spain ta samar wa matasanta kuma ya kasance tamkar wani ɗan bani da wannan shiri zai rinka leƙawa ƙasashe daban-daban domin duba yadda matasan ƙasar ke gudanar da rayuwarsu musamman wajen tafikar da harkokin mulki. To amma a nan Najeriya ya zuwa yanzu za a iya cewa an fara shigar da matasa cikin harkokin mulkin ƙasar domin dai a dama da su. Ga misali, sabon shugaban hukumar efcc wato abdulrashid bawa ana ganin matashi ne mai jini a jika wanda kuma aka haƙaƙe cewa zai yi ƙoƙari wajen kawo sauyi musamman a harkokin mulkin hukumar idan za a iya tunawa dai tun a zamanin baya mafi yawa daga cikin waɗanda suka yi mulkin wannan ƙasa matasa ne inda ake ganin kasancewarsu matasa a wancan lokaci ya taimaka matuƙa wajen samawa Najeriya ci gaba. Ire-iren waɗannan abubuwa dai musamman na koyi da harkokin demokradiyya kan taka rawa hatta a makarantunmu, musamman jami'o'i, inda su ma kan yi ƙoƙari wajen haɓaka demokradiyya, alabashi, ta kasance wata fitila da za ta haska musu yadda za su gudanar da rayuwa, walau ta mulki ko kuma duk inda aka tsinci kai. Jami'ar Bayero da ke nan Kano na zama guda cikin jami'o'in da ke gudanar da zaben shugabancin ɗalibai, inda kuma yayin mu da tsohon jami'in zaben jami'ar wato Abbas Musa Sas yake bayyana cewa akwai wasu matakai da ake bi kafin tabbatar da shugabancin ɗaliban. E, siyasa ta makaranta ta bambanta gaskiya da siyasa ta waje saboda akwai shi ma kalubale kala-kala misali duk siyasa makaranta ta danganta da irin department din da ka fito misali yawan daga tsangayar da kake to tsangayar idan ya zama to cewar tsangayar ku ba ku da yawa sosai to ana samun kalubale saboda kowa kowane kamar yadda ake siyasa za ga kowa gidansa yake kokarin ya ga ya tallafawa to haka ma siyasa makaranta take za ga yawanci 'yan department ɗinka sun fi so su ga sun baka gudunmuwa lokacin gudanar da zaɓe tun daga wajen lika fasta har zuwa wajen ranar zaɓe za ga 'yan department ɗinka sun fi baka gudunmuwa. lika fasta kamar yaya kenan aji bayan aji ake bi ko kuma tsangaya bayan tsangaya ake bi aje ita ma kankafa fasta a kuke gudanar da ta mm, shi ma kamar yadda ake zaɓe na waje haka ake ana sa rana na rali na zagaye kenan mm. sannan kuma fasta ana bi tsangaya bayan tsangaya shi ma ana sassakawa sannan har wajen bakin gate kenan wajen shigowa makaranta inda da ɗalibin in ya shigo zai ganka ya ji eh, ga sunanka kuma ya ga irin mukamin da kake nema kuma sannan akwai shi da yake tsarin siyasar makaranta akwai abubuwan da muke abin da muke cewa handbills kamar zaka rubuta wani manufofinka a cikin takarda da kuma sunan kujerar da kake nema da sunan a jikin fastar a'a bayan fasta wancan fasta daban sannan yawanci a wurin zaɓe a makaranta an fa amfani da handbills handbills shine wasu takarda ce da ake bayarwa ake rarraba in ka je kamfen da fastar ka dama a jikin tsangaya to za ka raba 'yan ajin wannan handbills in kamar wani takarda ce karama haka da sunanka da mukamin da kake nema da kuma daga department ɗin da ka fito to ranar zaɓe za ga yawanci mutane su kake bawa domin kada su manta da irin kujerar da kake wai da kafin mu je ranar zaben misali hmm. idan aka zo za a tara al'umma ne sai bayan an tara za a fara ɗaukar eh, darasi ko lacca sannan za a tashi a ce ni ina da dan takarawa na ku zabe saboda kaza iya abin yake eh, idan ka fito takara tsangaya bayan tsangaya zaka dinga bi in ka bi tsangaya bayan tsangaya eh, zaka nemi shugabannin wannan tsangayar ka gaya musu kai ka gabatar da kanka to su za su zo su gabatar da kai a gaban ɗalibai ka fito ka gabatar da kanka a gaban aji kai da magoya baya eh da magoya bayan ka dama za ka yi amfani da dama ne lokacin da malami baya cikin aji idan kaman ana jiran malami ya shigo ko kuma a'a da malami ma a cikin ajin za ka yi zuwa ka gabatar da kanka a gurin malamin ka gaya masa sunanka da department da ka fito sannan kuma ka faɗi irin manufofinka ya baka dama ka zo ka tsaya a gaban aji ka faɗi irin manufofinka da kuma dalilin da ya sa ka fito takara mu je ga batun ya ake gudanar da zaɓe to zaɓe shi ma dai kaman zaɓe ne na kaman yadda aka sani na wajen gari zaɓe ana yin sa kowane kujera da akwatinsa kuma kamar yadda na gaya ma a baya ana amfani yawanci da wannan handbills din ana bikawa mutanen da suke kan layi tun da duk wanda zai zaɓe sai yana da ID card na makaranta an tabbatar da ɗalibi ne an tantance shi sannan za a ba shi damar ya zaɓe amma wancan miƙa abubuwan ba kuwa irin abin nan da ake kira ba ne campaign ranar zaɓe yi eh, duk wannan kaga tun da aka ce academic environment ne hmm. ai kaga ba wani mutane ba mutane ne da za a ce za ka yi convincing din su saboda ka ba su wani handbis ba wato dai a siyasar makaranta wancan abin ya halatta sabanin siyasar waje da babu campaign ranar zaɓe ko bayan zaɓe ya gaskiya yawanci gaskiya ya halatta saboda da ah, kana tura magoya bayan ka ne su je su bi layi bayan layi suna rabawa abokansu da yan uwa suna nuna musu cewa ga takar da ya kamata su zaba ya batun eh, masu gidan rana suna taka rawa shi ma a irin wannan zabe ko kuma dai ya ake gudanar da zaɓuɓɓukan ko kawai salin alin da manufar mutane za ke zuwa jiya zaɓe su gaskiya daga lokacin na fara siyasa makaranta har zuwa lokacin na ban makaranta siyasa kuɗi ba ta amfani a makaranta siyasar da take amfani shine irin mutuntaka ka da kuma mu'amala da kake da jama'a da kuma kyakkyawan zato da al'umma suke maka wajen ganin cewar zaka kare musu wasu abubuwa na hakokinsu a makaranta gaskiya bana tunanin ah, zuwa yanzu siyasa kuɗi tana tasiri a cikin makarantu ku ne kuka rike bangaren abin da ya shafi musamman ma tabbatar da sai hancin dan takara wani alƙalima kuke amfani da su domin ganin cewa kun tabbatar wannan dan takara zai iya jagorantar al'umma eh akwai abubuwa da dama da ake kula da su na farko akwai abin da muke cewa CGPA duk wanda ya fito zai takara sai an tabbatar da kwazansa a ah, department ɗinsa akwai wasu point da sai ka kai ma wannan matsayin point din sannan zaka kake da damar ka tsaya wannan takara sannan kuma ba a taba kama ka da wani laifi ba an kai ka security office kamar sata amsa ko wani abu dama sata amsa ai ka san a wannan guraren in ka kama ka sata amsa ai kora ce gaba ɗaya ma wani laifi dai ko a kama ka da wani laifi a yi maka hukunci wanda bai kai matsayin kora ba to duka wani abubuwan suna ɗaya daga cikin abubuwan da ka'idoji na tsaya a takara cewar sun yadda sun amince sai shi shugaban da wannan tsagaya ya sama hannu mu ya yadda da ingancin ka da kuma ganin cewar za ka kawo makaranta ci gaba sai sa maka hannu a cikin fam ɗinka duk wannan abu. Da yake batuwa ke na ɗalibai a ƙaramar hukumar garin malam ma ƙungiyar ɗaliban yankin ce ke cewa ƙoƙarinta a yanzu shine yadda matasa za su dogara da kansu bayan kammala karatu kamar yadda Comrade Basiru Sani da ke cikin ƙunshin shugabancin ƙungiyar yake bayyana mana. To abin da ni na ɗauka yanzu ɗalibi kusan kaso saba'in da muke da su na matasa ɗalibai dole akwai abubuwan da raka yi kuma idan aka ce ɗalibi ana nufin mai neman ilimi kenan duk kusan abin da za ka shigo da shi ne ta bangaren ɗalibai ina ganin wannan abin zai fi tasiri shi yasa da a baya babu ita mu ne muka zo bara waccan muka fara fafutukar ya za a samar da kungiyar ɗalibai yan asalin karamar kuma ga mala a yanzu misali akwai shugabanci a wannan kungiya ko kuma gudanar da zaɓe za a yi a yanzu haka eh akwai shugabanci na riƙon ƙwarya wanda ya zuwa yanzu haka da zarar komai ya daidaita muke sa ran insha Allahu za su ba da dama ko ce za mu ba da dama a shirya zabi an fara shirye-shiryen zaben yanzu ya zuwa yanzu dai ana maganganun amma ka san shi magana ta zabe ba wai mutum ne zai zo ya fitar da sanarwa kai tsaye yanke dole sai majalisar zartarwa ta zo ta haɗu sannan za a yanke ranar kuna da majalisar zartarwa kenan ta ɗalibai a ƙaramar hukumar garin malam ai akwai majalisar dokoki akwai majalisar zartarwa duka dai a ƙaramar hukumar majalisar dokoki ita ce wanda take consistent senators waɗanda suke from local chapters daga makarantu daban-daban wanda saboda shugabanci na rukun kwariya ne Yawwa shugabanci na rukun kwariya ne shi yasa a yanzu ba a samar da su amma da zarar an yi zaɓe za a samar da su yanzu majalisar zartarwa ne kawai majalisar zartarwar misali a yanzu haka ba wanda ya fara fitowa takara ko to ai ka sani ya zuwa yanzu dole duk mutumin da yake da interest akan ya fito takara ko a harkan ɗalibai tun ba ma ɗalibai ba ko a gaba da siyasa ta gama gari tun kafin lokacin ya kan nuna irin sha'awarsa da irin abubuwa yana manifestation kafin lokacin wani irin alƙawura kenan kuke musu alkawarin dai bai wuce kamar abubuwan da ba a samar da su da a baya kafin zuwan kungiyar dalibai ba kuma ko da ba mai dalibai alkawari a garma kuma garin malam ba sun riga daga irin ayyukan da muka fara gudanarwa da da babu kungiya muka kawo kungiya ya zuwa yanzu irin abubuwan da muka fara gabatarwa ina ganin ba sai an zo an ɗauko wani dogon alkawari akan ɗalibi ba abin da ya gani ma yanzu ai ya isa misali misali yanzu nan da yaushe ake sa ran za a fara gudanar da yakin neman zaɓe na shugabancin ɗalibai a karamar hukumar garin mana to ka san yanzu ana wani yanayi na komawa makarantu haka wanda kuma a inda ɗaliban jami'o'i su kuma suna fuskantar wata bala'ira ta yajin aiki fatan da muke dai ba ma san abin ya wuce kafin a gama komawa makaranta gaba daya ina nufin kamar zuwa wurin disamba kenan duka muna sa ran abun ba zai wuce iya haka ba gaskiya ka san komai yana tafiya ne da tsari da dokoki da dai sauransu a kungiyar ku kun fitar da wasu tsare-tsare ne da za a ce sai wani dan takara ya cika su kafin ma a tabbatar da shi a cewa na zai takara kaza to ai duk kungiyar da ka sani dole tana da ka'idoji kamar kowace kungiya da ke karamar kuma ko jiha ko ce makaranta ita ma haka ta karamar kuma garin malam tana da kundin tsarin mulki constitution kuma akwai guidelines da ya bari na cewa kowanne ɗalibi in yana da sha'awar neman ko ta kujera kowace iri ce akwai ka'idojin da aka zayyana dole sai ya cika su kamar waɗanne ka'idoji na farko dole sai ya kasance ɗalibi kuma sai ya kasance dan asalin karamar kuma ɗalibi ko da ya gama ko kuma in dai ɗalibi ne kawai in ya kasance ɗalibi kuma ya kasance dan karamar kuma garin mala akwai mataki na CGPA ko in ce dadin maki haka hmm. CGPA dole sai mutum ya kai 2.5 waɗannan ina jin kaɗan daga cikin ka'idojin kenan wanda dole ne sai mun koma dogon tsanaki cikin constitution ina batun zama cikakken dan karamar hukuma ko kuma watakila mai wa karamar hukumar ka kafin ma a baka waccan takara ai idan aka ce wai kungiyar ɗalibai ina ganin kungiyar in kai ɗalibi ne kuma dan karamar hukuma aka ce kungiya ta ɗalibai ta karamar hukuma ai ina ganin abin da ya rage maka kawai ka yanki fom ka mallaki shaidar zama ɗan kungiya tunda duk abin da zai nuna ka matsayin dan karamar hukuma bai wuce a ce indijin fom ba hmm. in dai har ka mallake shi dole shi zai bayyana cewa kai dan karamar hukuma ne ya zuwa yanzu wannan jagorancin naku na yanzu da kuke kai wani kokari kuka yi wa ɗaliban karamar hukumar garin Malam. to alhamdulillah tun daga lokacin da aka samar da kungiya mun yi kokarin mu ga mun yi mata rijista a matakin karamar hukuma sannan duk abu da ana bukatan consideration da kamar su da yadda duk abin da ya zo za a ce local government kaza su ma suna da wannan tsarin wane yunkuri kuke wajen ganin cewa ɗaliban kafin su kammala karatu ko bayan sun kammala karatu su dogara da kansu ba su jira sai gwamnati ta kawo musu wani abu ba ai kamar yadda na gaya ma in dai mutum dan karamar hukumar garin malam ne kai ko ma wanda ba a nan yake ba in dai yana jin labarin ya san yankin kura garin malam da kure ya yi shura wajen harkar noma da dogaro da kai domin duk ɗalibin da ya tashi zaka ga ibin zaka zo zaka yi magana ɗalibi ya ya kaza ya za mu sa mitin za mu zauna sai ce maka sai na dare ka kona to ka yi ba ma sai an yi ka tabbatar ya dogara da kansa kamar yadda muka ambata tun da fari a wasu unguwanni ma kan yi ƙoƙari wajen kafa ƙungiyoyi domin nema wa matasansu masalahar rayuwa. Unguwar Jain da ke ƙaramar hukumar Gwale sun kafa wata ƙungiya da suka ce sun yi duba ne kan yadda rayuwar matasan yankin ke tafiya, wanda kuma hakan ce ta ba su ƙwarin gwiwa wajen kafa ƙungiyar ta yadda za su yi ƙoƙari wajen kawo sauyi a cikin rayuwar matasan. Sa'adin Layi Haruna shi ne sakataren wannan ƙungiya kuma ga yadda tattaunawar mu ta kasance tare da shi. abubuwan da suka ja hankalinmu suna da yawa amma musamman irin ganin yadda matasan ja'in sukan iya bakin gwargwado gurin fita su ga sun zaɓi shugabannin da suka dace amma kuma idan aka zo a baya ga an kai gaci sai ka ga an bar su matasan na garin kusan a za ka ga cewa matasan ja'in akwai misali rashin ɗiban su ayyuka ko kuma sama musu wani eh, empowerment da gwamnati take gaskiya matasan ja'in suna samun wato karancin tallafi irin wanda gwamnatoci suke bayarwa ko na empowerment ko na wasu abu na cigaba da ya kamata a ce ragowar matasa suna amfanuwa da su suma a ce suna samun irin wannan duk misali a kungiyance a kungiyance misali kuke zuwa domin ku samu musu waɗannan damarmaki ko kuma yaya abin yake eh alhamdulillahi daman dalilin da ya sa muka yi tunani wajen kafa wannan kungiyar kenan yanzu domin muga ga mun shiga cikin gwamnati sosai ka da na'in muga cewa matasan mu suna samun alfanu daga bangaren gwamnati tunda da matasan suna zuwa su zaben amma za ga cewa tunda babu haɗin kan na su matasan kamar yadda mu yanzu muka fara samu alhamdulillahi za mu ga mun yi iya bakin gwargwado wajen janyo hankalin gwamnati domin muga ga cewa wa'innan matasan sun amfana da abubuwan da gwamnati take bayarwa idan muka je gabatun tattalin arziki misali wani yunkuri kungiyar taku take domin ganin cewa matasan ja'in sun dogara da kansu ba su dogara da wancan batu da kake na bangaren gwamnati ba mm, alhamdulillahi mun samu kusan haɗin gwiwa da wasu kungiyoyi waɗanda suke ba da training musamman a harkar eh, empowerment misali akwai wata kungiya da suka zo mafita da suka gama program ɗinsu a nan primary dan ja'in wa'inda alhamdulillahi matasanmu da yawa mun samu an kai su kuma sun yi a fa'idanci da wannan abubuwan tun da wasu sun koyi takalma wasu sun koyi jaka wasu sun koyi abubuwa da dama a irin waɗannan kuma har yanzu kofa a buɗe take duk inda muka ji wa'insu ƙungiyoyi masu irin makamantin irin manufofi namu ko kuma muka ji wata dama ko daga ɓangaren gwamnati za mu yi ƙoƙari iya bakin gwargwado domin mu ga cewa mu ma matasan ja'in ba a bar a baya ba matasan maza ne kaɗai ko kuma Ah, ya hada maza da mata a maza da mata ne tunda in ka kalla kamar yadda muka gaya maka a can mafita akwai inda sun koyi dinkin mata da abubuwa makamancin irin waɗannan maza da mata ne ba mu bar wai mata a baya ba da dama idan irin wannan tamar ta zo doza za mu nemi yan uwa maza da mata domin mu ga su ma sun shiga ciki a fannin rayuwa misali wani yunkuri kungiya take yi domin ganin cewa ta wayar wa da matasan jayin kai na ganin cewa sun yi rayuwar da ta kamata watakila sabanin rayuwa rayuwar watakila matasan da sai dai a rinka kai ciwo da ita to alhamdulillah kullum muna iya gwargwado wajen baza koman mu wurin wayar da kan matasa su fahimci cewa su ni ne ma in matashi bai san ko waye shi ba za a dinga amfani da shi gurin harkar shaye-shaye da sauran abubuwa makamancin irin waɗannan wanda a baya idan ka kalli yanayin ja'in ka ga cewa matasan mu wasu ba su da alƙibla aikin su kawai idan daga shaye-shaye sai kuma in abu ya zo na harkar siyasa yi amfani da su a irin waɗannan abubuwa amma alhamdulillah alhamdulillah yanzu za ga cewa wayewa ta zo ta hanyar yadda ake hada watakila bita don mu wayar da kansu akan illoli irin na shaye-shayen ko illoli irin na wasu muyagun ɗabi'u sannan kuma mu karfafa musu gwiwa gurin yadda za a yi su samar wato su sami ingantaccen ilimi wanda a yanzu nan gaba ma muna da tunanin cewa ya za a yi mu bude wata santa da za mu rinka bayar da training ko mu ce extra lesson haka abin da ya shafi fanni na karatun ilimi musamman chemistry physics uh, maths and english saboda su ne waɗanda za ka ga duk wani jigo na karatu da za ka yi a gaba da sakandiri wajibi ne sai ɗalibi yana da irin waɗannan ce nan gaba kaɗan kenan matasan garin jayan su sha kurumin ba lalle ma sai gwamnati ta zo wasu da kansu za su iya rike kansu a insha Allahu muna sa rai amma ka san an ce in kana da kyau ka ƙara da wanka fatan da muke muna kira ga gwamnati ta zo ta tallafa wa innan matasan da za mu samu wa da matasan jayan su zama na cewa su ma sun zama masu dogaro da kansu kuma abin alfahari ga al'umma wannan kungiyar ta ku ya zuwa yanzu za a iya cewa tana da kimanin mambobi guda nawa eh a gaskiya a zuwa yanzu zan iya ce maka muna da mambobi da za su iya kaiwa a kusan ɗari haka to da fatan Allah ya taimaka muke sallama da masu sauraro a madadin shugaban sashen al'amuran yau da kullum na wannan gida muzammil ibrahim ya kasai sai asma'u sadiq da ke jagorantar bangaren shirye-shiryen da fm mu, karkashin shugaban tashar ahmad gazali Kubu, ni dai sunana ahmad rabiu ja'en da na gabatar nake cewa mu kasance tare mako mai zuwa a cikin wannan shiri matasa da siyasa.